baki sunan shi kawai zumbutu to <laughs> eh to a kaji zumbutu ba yi kyamalan <laughs> da kafafu mala ya ce unzurin nihaya ka je ka duba an nihaya fi gari bil hadis wal asar mujalladi na uku shafi na 249 wa fil hadis a wannan hadisin kinayatun an qillati man yadkhul jannata minan nisa ana so a nuna watan karancin masu shiga aljanna cikin mata kinaya ce ake yi ke yan kina da hankali zaki gane in ko baki da hankali ke ma ya ce to shikenan dama ba za ki gane mai ake nufi ba wannan hadisin ana nuna miki ne a mata kaɗan ne masu shiga aljanna kuma ciki har da ke ke mata yallaɓai ke da kike wannan shiga kina fita cikin wanda ba za shiga aljanna ba har da ki ko ba ruwan Allah don ke mata wane ba ruwan Allah don ke yar wane ce wuta zai saki kuma ƙarya kin san dole ki mutu kin san dole ki mutu kamun ma mijinki ya aure ki shi mai kuɗin mutum nawa aka yi masu kuɗi a garin da kike suna ina ina matan nasu duk ba sun mutu ba ke ce shafaffiya da mai da ba za ki mutu ba to wallahi tunda za ki mutu wallahi in dai haka ne ɗabi'a a kinarin rantse da Allah wallahi sai Allah ya sa ki wuta ko ke yar waye saboda yaran masu kuɗi nan kuna kallon su suke ɓata gari yaran masu kuɗi su suka fi lalata garuruwa saboda iyayensu na sai musu duk abin da suke so su sa na iskanci da watsewa da lalacewa Allah kyauta ya ce li'anna hadal wasu domin irin wannan siffa filgir a cikin tarin hankaki kalilun kaɗan ne ƙwaron gaske yanzu a wurin nan don Allah a wanda ya taɓa ganin hankaka mai fuka-fukai farari ka taɓa ganin hankaka to kaga siffa ce wadda take da karancin gaske ka iya samun to wallahi billahi burkuji zai wahalan gaske ka kewaye garin nan kakaf ka ga macen da za ta ɗinka hijabi ta sake su zara'i ɗaya a ƙasa ga safa a ƙafarta ga niƙabi ga kuma safunan hannaye ka kewaya kakaf ka gani ban ba za a samu ba amma kalilun jiddan zai wahala kwaran gaske ka iya ganin haka an gane ko allah kyauta to shi ne ya ce wa naziru zalika abin da ya kama da wannan ban tsoro da annabi ya faɗa kaulu sallallahu alaihi magana annabi ta kama da irin waccan da muka bari a baya fi kudubatul khusuf a wata huduba da annabi lokacin da hasken rana ya shafi kun sa a zamanin manzan Allah duk inda ka ji khusuf da kafin ko khusuf aka ce ya faru a zamanin annabi to rana ce ta samu wannan tangardar annabi bar duniya wata bai taba shiga wannan matsalar ba rana ce ta shiga wannan matsala ita ma su daya an gane ko to a wannan hudu ba annabi ya ce ra'aitun nara jama'a ku tsaya ku ji ni dinnan na ga wutar jahannama Allah ya nuna min ita wa ra'aitu aksar ahli ha ko aksar ahli nisa ni na ga mafi yawan waɗanda ke cikin wutar wallahi mata ne an ko ba yarda da manzan Allah ba shikenan an huta dama yar wuta yanki in ko kin yadda da manzan Allah to kin ji gashi abin da ya rage muke ɗaukar mataki na gyara ko wadda ku dama ba ta yadda da manzan Allah ba ita ba a maganarta duk wadda ba ta yadda da annabi ba to dama mu ba da ita ma muke ba e muna magana ce da wadda ta yadda da manzan Allah ta je ta wannan abin to annabi ya ce ya ga mafi yawan ku yan wuta ne متفق عليه بخاري ومسلم وأيضا من حديث أسامة بن زيد كو رضي الله عنهما هكذا حديث ذاك سامو دغا أسامة بن زيد الله كرم سيدا يتي الله كرم يدا da baban shi ko yace annabi yace wa kuntu ala babin na naje na tsaya a kofar wutar jahannama fa idza amatu man yadkhul man dakhala hannisa sai ga mafi yawan waɗanda na ga suna ta kwaɗaɗawa suna ta shiga duk sai na ga mata ne wa fi sahihi muslim ya zo a muslim fi imran bin husainin an imran bin husainin ko radiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi ya ce inna aqalla sakinil janna waɗanda suka fi ƙarancin watan mazauna aljanna aqallu wanda suka fi zama 'yan kaɗan na sakin aljanna mazauna cikin aljanna su ne annisa ko wannan wallahi mu yanzu ba muna faɗin wannan ba ne don ba mu son kumata mu ba ruwanmu annabi ne faɗa ko mun yarda da shi ke ma muna fatan kin yarda da shi ba mu faɗi wannan wai don mu ce wai dole mu sa ku a wuta ba ba haka ba ne a'a ku haɗari ne annabi ya ce ma taraktu ba'di fitnatu ko ma taraktu fitnatan fitnatan ko hiya adarru ala rijali minan nisa baka ji abin da ake cewa shedan ya ce ba sahami allazi idza ramaitu bihi lam akhti shine an-nisa kibiyata da in nisa ne harbi na tabbata bana kuskure sune ne mata shedan bai taba yanke kauna zai ci nasara kan mutum ba sai ya biyo mai ta hanyar mace in ya ga ya buga ya buga ta hanyar mace ka gagara sai ya koma ya tagumi kawai ce ta wannan ai dole amma shi kenan kawai hanyar ba za a iya cin nasara kan shi ba amma an ya biyo maka ta hanyar kuɗi ta hanyar mulki ta hanyar sarauta ta hanyar ta duk abin da ya iya biyo ma ya baka an baka ilimi to ta hanyar ilimin ya biyo talauci ya biyo duk ta wata hanya da ka taɓa ganin kan ƙarfi ko menene ne shedan zai biyo maka ta nan zai halaka ka idan ya biyo ya ga kaki ka gane to shi kenan sai ya tsaya sai ya canza hanya in zai bi hanya ɗari bai yanke ƙauna ya san zai ci nasara kanka amma billahi lazi duran da shedan ya biyo mutum ta mace ko ya ga ka tsaya ka tsaya tsayin da ka gyam abu ya gagare shi to sai yanke ƙauna gaba ɗaya kowace hanya sai ga kowa ya biyo ta ita ba za a ci nasara ba ku sani ku haba'ilu shayatin ku ne tarkuna taraku na shedan ku shedan yake karkafawa yana kama mutane ya halaka su banu isra'ila sanda watan sanda suka watan turawa sanda suka ci duniya kusan da yaki suka rinka mulkin mallaka ƙasar faransa ƙasar ingila da sauransu da suka fahimci cewa in aka bar mutane a irin yadda aka rinka rayuwa a baya bisa kyawawan ɗabi'u da al'adu na gari to lallai ko za a koma gidan jiya don za a murkushe su sai suka ga babu hanyar da za a bi wurin su ci gaba da zama a kan mutanen duniya suna bautar da su wallahi da suka tsaya suka auna suka auna sai suka ga ba hanyar da za su bi illa su matsawa duniya su fito da mata kawai kuma a lalace su zan muta barjai yan banda tsiya an taɓa taro turawa a ƙasar faransa a etun wani abu ba zan iya tunawa ba suka tsaya suka wai taro a kan waishin mace mace mutum ce ko ba mutum bace da suka zauna taron nan ka karanta azawajul islami ka karanta azawajul islami da suka zauna taron nan sai da yawa suka ce gaskiya bai kamata a ɗauya mace a matsayin mutum ba sai suka ce kwarai ya kamata a ɗauke ta ne a matsayin dabba sai wani ya miƙe ya ce amma ko in muka yi haka to za mu samu matsala a nan gaba domin za a ce to dabba ciya muke zama da ita ya muke biyan bukatunmu da dabba za a ce to mu koma mu rinka bin tumakai da awakai don duk su ma dabbobi ne to yanzu kaya kake gani ya ce shi abin da yake gani mu ɗauke su a matsayin mutane a aje su a haka amma masu hankali da tunani irin na dabba kun ji wani shi nashi adalcin mutane ne amma kuma ba hankalin mutane gare su ba hankalin dabbobi ne kuma hankali da tunanin dabbobi suke da shi saboda haka sai ya ce ni shawarata duk inda 'ya'ya mata suke mu mai da su kawai abin ban sha'awa kamar yadda suke aje tsuntsaye a gidansu irin su kanari irin su irin su da sauransu to su ma mu ɗauke su kawai irin haka duk inda za a buɗe shago a kai sa aji a wurin amma a yi musu adan da dama don su ba da sha'awar da kuma yadda muka ɗauke su a aji su a shaguna wani shopping complex haka gidan mai shaguna duk wani wuri na banki da sauransu mu rinka aji su a nan don dama mun ɗauke su abubuwan ban sha'awa ne kawai irin yadda ake aji tsuntsu a gida mai ban sha'awa to kun ji yadda suka ɗauke kuma a shi ashe ku hankalinku na dabbobi ne kuma gashi nan kina shiga irin nasu to shikenan kin tabbata duk wadda ta je ta shiga irin nasu to ta yadda ita hankalinta na dabba ne ta yadda ita dabba ce amma ke musulma yar arziki ki tsaya tsayin daka karki shiga irin nasu ya tabbata kenan ke baki yadda ke tunaninki na dabba bane baki yadda hankalinki na dabba bane amma duk wadda ta biye musu wallahi tallahi at tabarruj za mu karanta hayawaniyatun wa takallufun wan hitatun dabbanci ne a irin wannan shigar da kuke dabbanci ne kuma ba ku gane ba ne dama haka suka ɗauke ku shi sa suka ba ku yi haka aiku mata Allah kyauta to kun dai ji ko shine mala yake cewa unzur at-tazkira lil qurtubi mujalladin farko shafi na ɗari uku da sittin da tara aljannatu wan nar ka je ka duba kuma kitabul janna wan nar na lil ashqar al imam ashqar shafi na watan 83 zuwa 84 haka ya ƙara bayanai akan wannan matsala ko Allah kyauta Wata in kana karanta littafan musulunci kaga yadda yahuda suke makirci kan mata ko wallahi tallahi in kaga wata yar musu kai wata ma da hijabin ta fa in ka ganta kawai sai dai ka kau da kai kawai saboda ka san wannan da hijabin nata amma an gama da ita tintini to yanzu shiga je ka ga yadda wai musulma ce a cikin jami'a wai sista ce ma su ne ma kungiyar mss amma kana iya ganin ta da hijabi kawai iya nan wuya to wannan yahudu suka sa a wannan hijabin in baki sani baki sani yahudu su suka sa a wannan hijabin duk wadda ta yi hijabi iya kasan nono na yahudin duk wadda ta yi hijabi iya duwawu na yahudin su suka ɗago hijabin naku ya dawo nan hijabi in dai hijabi ne sai ya zuba a ƙasa sai ya zuba a kasa in hijabi ne hijabi in dai hijabi na musulunci ne sai ya kai ƙasa ya ayyuhan nabiyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ko ya ayyuhan nabiyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna dhalika azka lahum zalika adna an orofna. fala uzain wa kana Allahu gafurar rahima ya kai wannan annabi ga yawa matanka da 'ya'yanka da sauran matan mumine kakkaf kowace in za ta fita sai ta rufe jikinta kuf ka karanta tafsirin gumi raddul azhani ila ma'anil qur'an yace za ta rufe jikinta kuf za ta laluba kwa ido ɗaya a yanke daidai wurin ya ɗauko fasara da abdullahi ɗan abbas yi ma'ayar. ayar ya sa ta a daidai wurin shi kan shi malam gumi kuma mijinki ya ce ai malam gumi ne malamunsu mijinki ya ce ai malam gumi ne malamunsu kowa ya ce mu babban malamin mu shine malam gumi kuma ƙarya ne ga abin da malam gumi ya faɗa a tafsirin da ya ma wannan aya ai aje a duba in ba haka take ba sai kin rufe jikinki kuf sai ki lalaba kwa ido ɗaya ma ya ce ki yanke daidai wurin shi ma don ki ga hanya ne to ashe bin gumin naku ba da gaske ba ne ko da kuke barin matan naku da yake ko gumin kuke bi to mu manzan Allah muke bi annabi ne ce a haka Allah ne cewa annabi ya gaya wa matan mu haka shi sa ma suke yi an gane ko Allah kyauta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce la yadkhulul jannata minan nisa amma ta ba wadda za ta shiga aljanna illa man ka ko mun gama ma ko shikenan rabi amma ya ce na hudu at-tabarruju fahishatun caba ado mace ta fita wannan sabon Allah ne babba alfasha ne ko da yake Jabir al-Jazairi yana cewa cikin tafsirin sa Aisarut tafasir daidai tafsirin da ya mai ayan nan ta Qur'ani inda yake cewa ya nisa annabi man ya'ti kunna bi fahishatin mubayyana ko yudha'af laha al'azabu dhifain wa kana Zalika 'ala Allah yasira wannan aya da yazo sai ya ce to kaga tun daga nan Allah na tsarkake matan annabi domin duk inda ka ga fahisha ba alu da lam alfasha to ba ta nufin zina a wurin ko luwaɗi sai in Allah ya bayyana cewa zina ke nufi da wurin koluwa kamar wala karabu zina inna kana fahisha to yanzu nan zina Allah ke nufi da fahisha amma duk inda Allah bai faɗi ba in ka ji kawai fasha ya ce ba a ludalam to ba yana nufin zina ne ko luwaɗi ba laifi ne da ake yi na yau da kullum na saɓan Allah kun gane ko amma duk inda ka ga alfasha a ƙur'ani da alu da lam to wannan kam tsantsar luwaɗi ake nufi ko kuma zuwa izina an gane kamar inda Allah yake cewa mutanen annabi ludu a tatunan fahishata ma sabaka kun biha min ahadin min alamin to yanzu nan luwaɗi ake nufi an gane ko Allah kyauta to mala ya ce watan shi dai tabarruji ga mata fahishatun saban Allah ne babban gaske fa innal mar'ata auratun domin ya mace al'aura ce haka annabi ya ce almar'atu auratun ma ada wajiha wa kaffaiha banda tafukanta da fuskarta ko wa kashful aura fahishatun watan yaya al'aura kuma watan laifi ne babba wa makatun kuma abu ne da yake jan azabar Allah da zargi na Allah akan wanda yi ƙala ta'ala Allah ya ce wa iza fa'alu fahishatan idan yan iska mutanen banza suka aikata wa Allah irin waɗannan laifuffukan in kai musu wa'azi da yake mutan banza ne ƙalu sai ka sun ce na alaiha aba'ana kai mu fa haka muka samu iyayenmu na yi saboda haka mu za mu canza ba yanzu diya na masu kuɗi ba haka ne to yarinya ce haka ta taso ta ga yayin ta yi kan gidansu da haka suke in kai mata wa sai ta ce ah, waje da na abu ana muwa ko muku ga mutum gidan na yi to shi kenan cika ba sai ki ci gaba aiko tunda ke hujja ki kenan hujja iblisiya hujja shedaniya kenan wannan hujjar a ce wai waje da na aba ana waje da na alaiha aba ana to wannan hujja ce ta shaidanu an gare ko sai ma ka ji ta ce maka wallahu na biha mu Allah ne ma ce mi haka tunda wasu masu kuɗi ne wai Allah ne ya umarce su da yin irin wannan shigar ta iskanci an gane ko kul Allah ya ce wa annabi ya musu inna Allah ai shi Allah yanda yake la amur bil fasha ai Allah bai umarci da iskanci yau sha Allah zai bada umarni a irin wannan shigar an gane ko a taƙulu na Allah yanzu za ku rinka faɗin magana kuna jingina ma Allah ma la alamuna abinda ba ku da ilimi da ya zo daga Allah ko annabi a kan wannan magana da kuke jingina ma Allah to laifi ne wa shaitanu jama'a ku sani shaitan huwa alladhi ya'muru bi hadhihi al-fahisha shine wanda yake tsayawa yi ta kururuwa yi ta kira yi ta ba da umarni har sai ya ga ya umarci mutane da irin wannan alfashar Kala ta'ala Allah ya ce a ido shaytanu ya'idukumul Shi dan ne ke muku alkawari na talauci in kuka yanzu kaga ƴaƴan masu kuɗi idan ka ce to ai <laughs> wancan ai sai da sallah sai a dinka hijabi sai ta ce a to ai tunda na gari zan je idi sai in dinka sai aka je to an je siyo yadi biyar za nawa ne sai aka ce naira dubu da ɗari shida ka ji fa naira dubu da ɗari shida ne kai naira dubu ne da ɗari biyu yanzu yadi biyar na hijabi dubu da ɗari biyu to kuɗin ɗin kifa naira ɗari ba dubu da ɗari uku ba kenan sai aka zo aka yi mata lissafi to dubu da ɗari biyu kuɗin ɗinki kwa dubu da ɗari biyu kuɗin yadi biyar kun ji wannan naira ɗari kuma kuɗin ɗinkin yadin kuɗin ɗinkin hijabin naira ɗari ne fa jama'a kun ji wannan wani wurin ma naira hamsin to da an gaya mata haka sai ta ce kap yanzu hijabin har dubu da ɗari uku zan kashe a ni ba zan iya ba wallahi gaskiya ni ba zan iya ba dubu da ɗari uku habawa ne kun ji wannan to a shaidanu ya idu kumul faƙara kun ji wannan amma kuma sai Allah ya ce wa ya bil bilfasha kuma sai ya umarce ku da alfasha yanzu gyale gyale ka je ka tambayi mutan Kano duk Najeriya yanzu ba waɗanda suka kan gari kamar su in dai game da sa gyale ne duk an wuce nan yanzu kasashen musulmi su ke yafa gyale sai ka ce ba a wa'azi a Kano abin yana ba mu kunya mu mutan Zariya wallahi yanzu duk wanda ka gani a Zariya da gyale iska ce kawai ko matar malam waye yar iska ce kawai yanzu a za ka gani a zariya da gyale ai an wuce nan tuntun wallahi amma ka je kano ka gani wai sai ka ga kamar su annabi muhammadu bai zo duniya ba har yanzu kamar dai allah bai aiko annabi muhammadu ba kamar ba wani malami a kano da ke wa'azi a musulunci tun malaman da aka tara kano je ka kai kallo to je ka tambayi matan kano akwai gyale na dubu ashirin da ɗaya fa gyale dubu ashirin da ɗaya gyale dubu hudu gyale dubu bakwai jama'ar musulmi dubu arba'in da ɗaya wai gyale dubu ashirin da wani abu gyale wannan in ta je ta sai wannan gyalen ka ce to tun da za a je idi ai ba a je da gyale ba ranke da ko ta ce iya eh. to shi kenan yanzu sai a kawo kuɗi a jiya siyo hijabi sai ka je ka binkito mata za a ɗinka yadin naira dubu da ɗari biyu ɗinki naira ɗari ba dubu da ɗari uku ba kana zuwa ka ce mata to za a kashe dubu da ɗari uku sai ta ce kai a hijabin hijabin dubu da ɗari uku a ni ba zan iya ba to a shaidanu ne ya idu kuma faƙara kuma wa ya amuru kumbil sha'i. shi ya umarce ki da wannan iskancin na sa gari kuma ya hana ki ya yi miki alkawari na talauci cewa wallahi za ki talauci ke ki ɗibi naira dubu da ɗari uku wallahi sai kuɗin ku ya ƙare haka shi ɗan zai gaya miki duk ku kalle su ku gani gayi nan za su irin shigar da suke yi za su kashe kuɗi na fitar hankali wurin kayan ado amma ba sa iya ɗinka hijabi yalwatacce irin ijabin da musulunci ke sai ga sunsa to a shaitani idukumul faqara wa ya'murukum bil fashai ko kuma kun ji ta inda tarkon shaitan ya kama ku Allah kyauta wal mutabarrija mala yace mace da ke caba ado tana fita jursumatun wallahi cuta ce muguwar cuta ku je wa karanta wannan kamusul lab jarsuma ita ce cuta muguwar cuta an gane ko habisa kuma mummuna darra kuma mai bala'in cutarwa Tun tunshirul fahisha wadda ke kokarin yada alfasha wannan cutar filmus tamayil islami a cikin al'ummar musulmi an ji wannan kalallahu ta'ala allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahisha fil amanu lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah waɗanda ke son su ga alfasha ta yaɗa cikin waɗanda suka yi imani to waɗannan mutane suna da azaba mai muguwar raɗaɗi tun daga nan duniya Allah sai ya sama cikin ƙwaryar zukatansu kunci da matsatsi da damuwa musamman kuma sanda aka zo za a zara ransu a duniyan nan to lokacin za su gaya musu wal akhirah haka al'ahira. lahira an gane ko wallahu ya'lam jama'a ku sani Allah ya san abin da ya sa ya tsara haka wa antum la ta'lamuna ko ku san komai ma to me ku sani wa ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ayyu mamra'atin istatarat istatarat duk matar da ta shafa turare a jikinta thumma kharajat ala qaumin ta fita ta gitta ta wurin wasu mutane duri haha don su ji ƙanshin turaren da ta sa to fahiya zaniya wannan karuwa kenan wannan karuwa ce mazinaciya sunanta a wurin Allah Allah ya rijista ki cikin mazinata daga ranar mata ku tsaya ku ji duk wadda ta sa turare ta fita don mutane su ji ƙanshi maza kuma ta fita ɗin da turaren kuma mazan suka ji kanshin to daga ranar sunanta karuwa Allah ya rijista ta a cikin fayil na karuwai ko bari ki ji mu ba mu wallahi in za ki rantse da qur'ani da kai duk abin da za ki rantse da shi wallahi na rantse da Allah ba za mu yadda ba ke zaniya ce tunda annabi ne ya faɗa Don yanzu in ma in kika rantsuwa da Allah da ƙur'ani da duk abin da Allah ya taɓa saukarwa kika ce kin rantse da shi muka yadda ke ba zaniya ba ce to mu kanmu mun yi ridda Don ba mu yadda da annabi ba kenan jama'a kun gane wannan duk wanda bai yadda zaniya ba ce yar iska ce karuwa duk wanda bai yadda da wannan ba shi kan shi ya yarda dan annabi ne ya ce karuwa ce kuma ka daina shakka yanzu mata alhaji wani a ce mata zaniya to zaniya ce wannan shakkar da kake ma ibnu abdullahab ya ce ka yarda baka yarda da Annabu kenan ko matan malam waye ta sa turare ta fita ka ji kana ya za a ce to ba hadda matan malam wani hadda ita Annabu ne ya ce da ita ba dai turare ta saba ta fita dan a jikan shi to zaniya ce wannan dan dan kaikaye da kake ji kai kanka ya sa kai riddar ba ma ita da ta yi aikin ba an gane ba ma ita da ta yi aikin kasancewar ya sa ta mazinaciya ba kai da kai shakka shakkar ta sa ka yi ridda saboda haka jama'ar musulmi dole kowa yadda duk wadda ta sa turare ta fita dan a ji kanshi kuma gashi ana jin kanshin da ta fita billahi lazi mazinaciya ce abu hurera ya wuce zai je masallaci wasu mata guda biyu kanshin turare na tashi a jikinsu ya ce bayan Allah ku koma ku cire kayan nan ku wanke ku kanshin ya daina bayyana dan na ji manzan Allah ya ce duk wadda ta sa turare ta fita to fahiya kaza wa kaza ai azaniya ba mun karanta ba a cikin littafin alwasiyatu shar'iyya litazawwud wa listi idadi liyomil menene liyomil mi'at saboda haka kai ba ruwanka duk wadda ta wuce sunanta zaniya mu ba ruwanmu jama'ar musulmi idan ta ce ita ba mazinaciya ba ce wani allah ne ya aiko a yadda da ita allah da muke bauta ma ya aiko ta ya ce in ta magana mai yarda to allah da muke bauta ma ya aiko annabi ya ce in ya faɗi magana mai yarda to shi kenan to sai ki gaya mana yanzu da wa za mu yarda da shi ke ko annabi to bari ki ji yar uwa musulma ko ke kanki kika sa turare kika fita idan ke ma baki yadda ke zaniya tumbaci to ke kanki kin yarda ke kanki sai kin yadda ke mazinaciya ce in baki yadda ba kin yarda amma in kika yadda ke mazinaciya ce to ke mai laifi ce amma da kin ki yadda ke mazinaciya ce kin sa turare kin fita da a jikan shi to tun da kin ki yadda ke mazinaciya ce ba ki yadda da annabi muhammadu ba to kin zama kafira ku karanta na waƙidul islam da eh, Muhammadu bin Abdullahi ya kawo sunna guda goma ne ko sha ɗaya ai abun ba na wasa ba ne ku sani wannan tabarujancin tsokana allah ne ba ga suna cewa tsokani shari'a ba to a tsokani allah sunan abun annabi ya ce duk matar da ta sanya turare ta fita zuwa wurin wasu mutane don su ji ƙanshin jikin na turaren nata to fa hiya zaniyatun wa kullu ainin zaniya kuma duk wani ido da zai tsira mata ido ya ta kallanta ta caba ado wannan idan ma mazinacin ido ne shi yasa annabi ya ce zina ido kallo zina baki magana zina kunne ji zina hannu tabawa a ƙarshe farji ya gaskata ko ya ƙaryata zina babba kuma annabi ya ce wala zini zani hina zini ho mu'min ba mai zinar da zai je zina a lokacin da yake zina yana muni sai an cire mai riga imani an gane ko a nan zariya aka yi wani ya ɗauka ruwa ya je yana zina da ita zakarin shi na farin ta Allah ya zare mata rai to annabi ya ce annasu yub'asuna alama matu alai. yanzu za a tashe ta kiyama gashi kanta zakari na farjinta wallahi billahi duk zikirin da wani zai anan duniya a banza wai Allah ya rufa mata asiri ta tashi ba ba tana zina ba duk a banza wannan zikirin a filin kiyama za ta tashi ne ga namiji kanta yana zina da ita a nan zariya an taɓa yi ana cikin silma wani ya mutu wannan silmar ta tudun ta. ana zaune an ɗauka bacci yake ashe mutuwa yi to ran kiyama haka za a tashi filin kiyama ga ya a silma yana kallo kawai to ba shi kenan ba ka kallon sinima ya yi kyau ko e zina ta yi kyau saboda haka jama'a kowa ya tsoron Allah innamal amalu bi mai haka annabi ya ce aikin da ka ƙara shi rayuwa da shi shi Allah yake kallo duk wanda ya sai yana amma da kyau ya bari yanzu duk nan duk karatun nan da aka yi wallahi ba a yi don a bata wata ba ke yar uwanmu ce musulma ko muna son ki kamar yadda kike son mu a matsayin mu na musulmi wallahi su muke mu gudu tare mu tsira tare ba za mu ji daɗi ba ran kiyama a ce ga mu za a tafi da mu aljanna mun san ke musulma ce a duniya amma dalilin irin duration din da kika rinka yi a duniyar gashi muna kallo bayan da za mu yi Allah ce a tafi da ke wuta ba za mu ji daɗi ba wallahi inda za mu ji daɗin ai miki haka sai mu ja baki mai gum mai shiru sai mun je kiyama mu an tafi da kyauta sai daɗin sai ya kai mana daɗi to amma ba mu san haka shi yasa ma muke faɗi saboda haka nan za a tsaya jama'a karatu sai gobe fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu yau akwai lecture da bala'in da fina-finan nan suka yada kallon fina-finai a cikin al'umma wanda zai gabatar da lakcar shine malam yusuf al'arabi wa alaikum salam